mana ah. tambayar ka rike wai mutum ya shiga gidanka in ya shiga gidanka ah. ba zato ba shi gidanka baka san biki da shi gaskiya zan yanka shi kamar ya yanka kawai zan iya yanka shi ko kuma duk hukuncin da ya kamata in dauka gare ka bude ba haka ba ka bude mure ka kowa ya abin da yake ne a wannan zan iya yanka shi kai zan iya yanke shi kuma in ma ban yanka shi ba zan dauki hukunci wanda shi bai iya baya zaton ta zan canzan ɗaukar hukuncin gari shi don saboda ya taɓo inda gaskiya ba ƙaramin rini ba ne a nan wurin saboda Allah da a tsakanin da Allah nan wurin ka ga mutum ya ji nan wurin ya gama rina ka kawai ya gama rina ka ke da abin da ga dama kamar a da abin da ga dama kamar Allah wala da a tsakanin da Allah ka ne kaji to ai kai wanda yawan gamba maki fa abokin abokin ka ne abokin aboki na ne mm. to ai kai ka sani ba ai mm. ai to wannan babin dan uwanka ma na jini guda yake yi wannan babin in dai yana san harkar nan ta daidai mm. dan uwanka na jini to yake yi ma wannan bangaren to ba eh. Eh, mutane ba gobara ne to ko ma dai menene dai wannan Allahu alam su suka san ko menene dai amma dai ba wani ba gobari ba ba kacini ba wani ba gami ba wani kowaye nan wurin gaskiya kiyaye nan wurin kawai kiyaye ta kiyaye kawai haka ce ko wace kabila ce kai ka kiyaye in ina jin kunya ka ji kunya ta ke mana da gari guda yake dake gari guda yake gari guda ake gari guda muke gari guda muke a ni da ni ke gari guda muke gari guda kuke mm. a gaskiya bai gamu ba bai gamu ba ha bai gamu ba abin da cire da wannan gaira a mashi a gaskiya kawai a ɗauki mataki da ko ma wani mataki to gaskiya abin da bai kamata ba ya abin da bai kamata ba ya abin da bai kamata ba